To me faru? Zan iya shari'a da rarara akan hakkina. In dai har akan hakkina ne me faru? Ni Jeffrey Charlemagne Kano State Material rarara zan iya shari'a da kai in dai har akan hakkina ne. Babu wanda ya taba ganin bacin raina a social media amma yau dole buri ya kama da mutum. Azumi ya zagayo yanzu. Rarara muna zaman zamanmu rarara already governors sun ba da contract ɗin mizomi waƙa ta zaman lafiya a Najeriya ga baki ɗaya. Mawaƙan nanaye, mawaƙan rauji, mawaƙan gargajiya, mawaƙan abin nan, 'yan comedy. Muka haɗu muka zo mawaƙan hip hop, aka zo aka haɗa aka yi wannan abin. Aka ce mana aka ba mu dokoki na waƙa, ni ji fresh alamin, azumi biyu yanzu kenan. So, rarara ya zo ya danne komai. rarara in kowa ya yafe ni ban yafe ba bayan da za in yafe maka wannan haƙƙin yawwa mun fi mu mu dubu uku muka yi participating a wannan competition din aka zo aka ware mutum talatin aka ce mu muka ci aka ware mutum talatin aka ce mu muka ci aka ce fans ɗinmu su yi voting a social um, uh, a, a text message fans ɗinmu suka zo suka yi voting aka nuna aka nuna I'm the best in Kano ni ne ne winning a hip hop hip hop ni ne ne winning menene win uh, abin da za a ba wina shine mota to an danne min mota ta an danne min haƙi na kuma dole ne na fito ne magana rarara ba girman ka bane ba ba na faɗa ba ni da abokin fada ban taba zagin kowa ba ba na son zagi kowa amma ka danne min haƙi na tsakani da Allah ka cuce ni ka danne mini hakkina so ina son a bi mini hakkina a fito min da hakkina waƙan nan akan wannan waƙar habbaci aka hana ni mahaifiyata lokacin tana da rai Allah ya ji kan hajiya ita ta dinga tashi na da asuba asuba fari ina yin sallah asuba zan je in shiga studio in fara aikin waƙan nan muka zo muka yi wakan nan professors na cikin Bayero University aka shigar da waƙoƙin mu cikin gurin tace waƙoƙi da fikira a Bayero University Kano aka tace ta, aka ji kat waƙonmu ta yi ma'ana amma ina gizo yake sakar aka shiga gidan rediyo gidan rediyo uku a garin kano aka ce ni na yi winning aka saka waƙoƙin kowa alƙalima suka nuna jifresh alamin a sama suke waƙoƙi akan zaman lafiya yauwa gwamnoni kuma su sun nuna sun baka mu. kai kuma baka ba mu hakkinmu ba ina gizo yake sakar duk mawaƙan like matsorata ne su ko menene Ali Nuhu ba shi da matsala.